sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. ku da wannan dare na yau talata biyu ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe hudu da rabi na maraice yusuf aliyu harande tare da maryam dauda da sauran abokan aikinmu muka sake damuku muku a cikin wannan daren naku a cikin shirin muna ɗauke da rahoton halin da ake ciki a birnin iko tun bayan rugujewar wani gini a jiya hakan muna tafi da rahoto akan yanayin da ake ciki bayan da wasu 'yan fashin daji suka kai farmaki a jami'ar Abuja. Haka zalika za mu kawo muku rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Kamin daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun a kai gajin waɗannan sai mun ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rahotanni sun ce wasu 'yan bandaga ciki har da 'yan kunar bakin wake sun kai farmaki akan wani babban asibitin soja a Kabul a yau talata inda akalla mutane sha biyar suka mutu wasu da yawa kuma suka jakata. Wani jami'in tsaron 'yan Taliban ya tabbatar da mace-macen bisa sharaɗin a sakaya sunansa. wani mai magana da yawon gwamnatin 'yan taliban ya ce an fara kai harin ne da wata gagarumar fashewa a kofar shiga asibitin da ke unguwar wazir akbar khan a kabul babban birnin afghanistan bom na biyu kuma ya tashi ne a cikin asibitin a cewar bilal karimi Dakarun Taliban sun yi musayar wuta da maharan lamarin da ya yi sanadiyar kisan hudu daga cikin maharan yayin da suka kama wani a asibitin Sardar Muhammad Dawud abinda Karimi ya faɗawa muryar Amurka kenan. ya ce ana kan bincike don tantance abin da ya kai ga farmakin ya kuma yi alkawarin ba da ƙarin bayanai nan gaba babu da wanda ya ɗauki alhakin kai harin Amurka ta dakatar da damar ɗage biyan haraji kan kayayyakin da ƙasar Habasha ke kaiwa ƙasar ta inda ta ambaci dalilan mummunan saba haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. Ƙasashen Mali da Gini su ma za su rasa wannan damar a ƙarƙashin dokar da ake kira agowa a taƙaice. A wata sanarwa babbar wakiliyar harkokin cinikayya ta Amurka Catherine Tai ta ce yau shugaban amurka joe biden ya sanar da cewa za a dakatar da kasashe uku daga cin moriyar shirin cinikayyar agowa daga ranar 1 ga watan janairun shekarar 2022 idan kasashen ba su dauki matakan gaggawa ba na cancantar cin moriyar shirin ta kara da cewa gwamnatin amurka ta damu matuka game da sauyin da ya saba wa kundin tsarin mulki na gwamnatoci a mali da gini da kuma mummunan saba haƙoƙin bil'adama da gwamnatin habasha da wasu ɓangarorin suka yi a daidai lokacin da rikicin arewacin ƙasar ke ƙara tsananta matakin da aka ɗauka a kan habasha na zuwa ne sakamakon yakin basasar da aka kwashe shekara ɗaya ana yi a yankin tigray da ke arewacin ƙasar wanda ya haddasa tashin hankalin jan ƙai To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau talata masu kada kuri'a suka yi zaben gwamna a jihohin Amurka na Virginia da New Jersey. Zabuka biyu da ake sa ido a kansu gabanin zaben rabin wa'adi na 'yan majalisar dokoki da za a yi shekara mai zuwa. a jihar virginia dan democrat terry mcauliffe wanda ya yi gwamnan jihar daga shekarar 2014 zuwa 2018 na fafatawa da dan republican glenn youngkin wanda bai dade da fara harkar siyasa ba a jiya litinin dukkan 'yan takarar suka yi yakin neman su na karshe a unguwannin da ke arewacin jihar virginia a wajen birnin washington a jihar new jersey gwamnan phil murphy na neman zama gwamna ɗan jam'iyyar democrat na farko a jihar da zai sake lashe zaɓe cikin shekaru 44 yayin da yake fafatawa da tsohon ɗan majalisa jack chetarelli shugaban amurka joe biden ya yi alkawarin wasu muradai da zammar magance sauyin yanayi yayin da shugabanni daga kasashe fiye da ɗari suka taru a birnin glasgow da ke kasar scotland don babban taron yanayi na majalisar ɗinkin duniya da ake kira cop 26 Shugaban ya faɗi cewa Amurka za ta iya cimma burin da ta gabatar a taron kolin shugabannin a watan Afrilu na rage gurɓatacciyar iskar gas da kashi 50 zuwa 52 cikin 100 daga nan zuwa shekarar 2030. Ya ƙara da cewa za mu nuna wa duniya ba dawowa kaɗai Amurka ta yi ba kan teburan, amma tana fatan jagoranta ta hanyar abubuwan da za ta yi. Sabbin muradan za su kunshi wasu sabbin ƙudurorin sauyin yanayi na Amurka da za a dasa a kan yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma a baya kamar gabatar da ayyukan shirin gaggawa na sauyi na shugaban kasa na dala biliyan uku don yin faɗakarwa a kan yanayi da ƙoƙarin samar da kuɗaɗe da kawo sauyi da ke cikin babban kasafin kuɗin shugaban na amurka na sauyin yanayi amma babu tabbaci ko za a iya cika alkawarin wanda ke buƙatar amincewar majalisar dokoki. duniya kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga rahotanni da muke tafa da su. A yayin da aka shiga kwana na ɗaya bayan rugujewar wani gini mai hawa ashirin da ɗaya a birnin Iko yanzu dai ana ci gaba da ceto mutane inda aka ceto mutum tara a yayin da wasu goma sha biyar kuwa suka riga mu gidan gaskiya. Mahukunta dai na bayyana irin namijin ƙoƙari da suke yi na ganin an fitar da sauran mutane da suke ciki a cikin ƙoshin lafiya. Wakilinmu da ke birnin Iko Babangida Jibril ya aiko muna da ƙarin bayani na halin da ake ciki. kawo yanzu dai rahotanni na cewa an fitar da gawaki na mutane goma sha biyar a inda kuma aka samu mutane tara da ransu har yanzu dai ana ci gaba da gudanar da bincike tare da fatan zakulo wasu da ransu a wannan gini da ya rubuta yan kwana-kwana da sauran masu ba da agajin gaggawa ne dai suka yi wa wannan gini tsinke inda aka hana 'yan jaridu da sauran al'umma masu neman kashe kwarkwatan ido shiga wannan haraba da gidajen guda uku suke inda guda daga daga cikin su mai hawa 23 ya ruguje tun a jiya da misalin karfe uku na rana tuni dai gwamnatin jihar lagos a cewar gwamna babajide sanwo-olu ta kafa wani kwamiti mai karfi da zai gudanar da bincike akan yadda aka bari domin sanin musabbabin rugujen wannan gida injiniya bakar zuru wani kwararre ne ta fannin gine-gine na zamani kuma ana tambaye shi ko menene dalilin da ke haifar da irin waɗannan matsaloli na rugujen gidaje ko gine-gine a najeriya najeriya sai ya ce shi gini mai hawa 21 da gini mai hawa ɗaya da gini mai hawa biyu da gini mai hawa uku yanayin kwandishan ɗinsu inda za a sa gina ɗin ba ɗaya suke ba idan an yi tsari na za a yi gini mai hawa goma sha biyar to idan an aza mai hawa goma sha shida ba zai samu matsala ƙasa domin kahin a aza shi injiniya mai kula da condition din ya duba shi ya tabbatar da cewa wannan inda za a sa zai ɗauki kaya goma sha biyar ne wannan hawa goma sha biyar to idan an azamai ko ana son azamai sai an sake komawa fa an duba condition din nan yana iya ɗauka ko bai iya ɗauka to ba gana kama akwai laifin gwamnati tunda akwai kwararru na gwamnati su ma da ya kamata su amince ko su ki amince da wannan mataki dai gaskiya masu laifin suna da yawa ba gwamnati dai ba to koya su ma mazauna birnin na Legas suka ga wannan rugujewan gidan ga dai Mikael Shagarda wani mazaunin birnin Legas abin da yake faruwa dangane da wayannan faduwan gidaje da suke faduwa a nan legas na farko dai a galibi mu mutane muna ganin cewa akwai son zuciya wurin yin aikin na biyu da sanda aka zo ake ayyuka irin wannan gwamnati ba ta shigowa ta ga menene mutane masu zaman kansu ko kuma a kamfanoni masu zaman kansu suke yi a wuri yanzu dai a inda masu ba da agajin gaggawa ce kuwa har da jami'an sojoji na sama da na ruwa da kuma na ƙasa da kuma 'yan sanda da jami'an asibiti ke ci gaba da ƙoƙarin zakulo waɗanda ake fatan suna da rai a wannan burbujin ginin da ya ruguje fatan 'yan uwa da abokan arzika da ma sauran 'yan najeriya shine na ganin an ƙara zakulo wasu da rayukansu babangiji firin murai amurka daga najeriya To daga batu na ceto rai sai kuma na halin da wasu suka shiga, a inda wasu da ake zargi 'yan bindiga ne suka yi awon gaba da malamai da 'ya'yansu a wani hari da suka kai rukunin gidajen malamai na jami'ar Abuja da ke giri a karamar hukumar Gwagwalada. Wakiliyar mu Hauwa Umar na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa muna. Hakan na zuwa ne bayan kimanin watanni biyu da rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar da wata sanarwa da ke nuna cewa akwai yiwuwar kai hari a makarantar da ma manyan makarantu da ke babban birnin tarayya Abuja. Malaman da abin ya shafa sun hada da Dr. Samba Muhammad, Dr. Tobit, Farfesa Ubanza Malam da Farfesa Basi Ubam da kuma ɗansa da 'yarsa. Rahotanni sun nuna cewa waɗanda suka yi garkuwa da mutanen sun mamaye rukunin gidajen ma'aikatan makarantar ne da misalin karfe ɗaya na dare. Dr. Habib Yakub shine jami'in hulɗa da jama'a na makarantar. Gaskiya wannan abun ya faru dai a yau da sassafe. suka zo suka kwaso wasu staff namu eh suka tafi da shi. Kuma har yanzu dai bamu ji daga gurin su bamu san abun da yake faruwa da su. Sai dai muna fata dai Allah zai kiyaye su. Muhammad Abubakar ɗalibi ne da ke karatun digiri na biyu a jami'ar. Abu ne na tashin hankali. Muna roƙon Allah Allah ya iyakance mana abun Allah kuma ya bayyana su. Shi ma a nasa ɓangaren kwamishinan 'yan sanda Sunday Baba Abaji ya ce. This is one of the saddest moments in our time. I received a call from a senior colleague that this is what is happening. I quickly called the DPO and said the men are already there. Wannan abin takaici ne da misalin karfe ɗaya na dare aka kira ni kuma ina iya jin harbe-harbe a lokacin sai muka tura jami'an tsaro don shawo kan lamarin kuma muna iya bakin ƙoƙarinmu don ganin an ceto waɗanda aka sacen. Mai sharhi kan lamuran tsaro Abubakar Aliyu Umar ya ce kai harin na nuna gazawa da kuma nuna halin ko in kula ta bangaren gwamnati wajen tsare rayukan jama'a. Wannan yana nuna maka cewar ba wanda ya tsira muddin in dai har 'yan bindigan nan za su iya shigowa cikin garin Abuja har su shiga cikin jami'a su kwashi malamai da iyalansu to wannan amari ya wuce duk inda wani ke iya tunani kuma ba wani abu ne wanda ya wuce abun kunya abun bakin ciki abun takaici ga gwamnatin kasar nan da kuma su jami'an tsaro ya kamata kamata a ce kafin abu ya faru a san matakin da za a ɗauka a tsare shi ba sai ya faru ba a fara kama kama ya za a yi wannan abun kunya ya daɗe yana faruwa sai ka rasa ma to wai shin su jami'an tsaron nan me suke yi ne ina suke ne har wannan abubuwa yake faruwa ba tare da sun daƙi da shi ba kafin ya kasance sai dai ya faru ne sannan a ta faman kuma kama kama ya za a yi ya za a yi aka yi haka ya faru duk wannan sakaci ne da gazawa ta gefen gwamnati. Wannan na nuna raɗe-raɗin da ake yi na cewa 'yan bindiga sun bar wuraren da aka rufe sadarwa sun sun ko ko'ina ya tabbata Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A daidai lokacin da zaɓe ke ƙara karatowa a Najeriya, al'ummar arewacin ƙasar na nuna damuwarsu ga yadda zaɓe ke kasancewa a ƙasar. Hakan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da wata ƙungiya ta arewacin Najeriya ta haɗa wani taro a jami'ar Maiduguri inda suke bayyana damuwarsu a game da hakan. wakilinmu haruna dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton Ƙungiyar Arewacin Najeriya wanda ake kira Coalition of Northern Nigeria sai wani taro a garin Maiduguri don faɗakar da matasa don samun mafita akan shugabanci nagari da kuma faɗakar da matasa game da zaɓe mai zuwa. Taron wanda ya gudana a jami'ar Maiduguri ya samu halartar mataimakin shugaban jami'ar Profeso Shugaba wanda Profeso Hawa biyu ta wakilta da kuma sauran manyan jami'oyin Maiduguri wanda suka bayyana taron a kan cewa ya zo a lokaci. Dr. Akin Baba Ahmed Deshi shi ne kakakin ƙungiyar dattawan Arewacin Najeriya kenan wanda kuma bayani game da arewacin najeriya kamar haka duk abin da ya muhimmanci yanzu banda bautan allah a mu wani yan arewa a yanzu in dai za mu kwaci kanmu da kanmu ba abin da ya mana muhimmanci yanzu fiye da mu yi rajista mu yi zaben dubu biyu da ashirin da uku don dai a gaskiya arewa tana da hanyar da za ta iya makanta abin alheri sauran najeriya ba za su yi arewa komai ba amma muna iya makanmu kuma hanyar da kawai za mu yi shine mu zaɓi shugabannin kirki mu zaɓi waɗanda muke ganin za su warware mana matsalolin da muke ciki ba wanda yake da iko tunda baya cikin doka a ce ban dan arewa a gama duk abin da za a yi sai dai a koma mana a ce mana yan kallo mu mu je mu ce kuri'a to wannan magana ya yi mu mutane da yawa a kudu zafi hajji najatu muhammad dai da shugaban kungiyar ceto arewacin najeriya ga kuma abin da take cewa a wajen taron amma wannan zuwan da muka yi kamar haɗaka ce aka yi na kungiyoyi waɗanda muke da ra'ayi iri daya kashi saba'in da biyar zuwa kashi tamanin na al'umman mu ta arewa matasa ne matasa ne waɗanda ba su da yau ba su da gobe yawanci an kassara su saboda an hana su ilimi idan mutum aka ce maka ba shi da ilimi ko kuma ilimin ma da aka ba shi ba ilimi ne na kubutar da kai na, ci gaban al'umma ba ya zauna muna ta jiran wani zai zo wani zai zo waye wani ba kowa to idan bala'i ya sauka a ƙasa abin da muke faɗa shine kamar a ce yanzu yanda gwamnatocinmu suka zama da na da da na yanzu sun zama kamar annoba to idan annoba ko girgizar ƙasa ta same ka ko aka ce eh, eh, tornado iska ta zo ko ruwa ambaliya ya tafi da jama'a ai ba zuwa za ku kuna jine ne ba hmm. neman mafita ake. shi ma nasura ashir sharif dai shine shugaban kwamitin amintattu na arewacin najeriya ga kuma abin da ke cewa yanzu misali yanzu abin da su shugaban suka kasa ganewa shine idan baka tsaya kai wa mutane adalci ka gina musu rayuwa mai kyau ka sa su akan manufa ba kai kanka kana da matsala amma saboda suna kallon su a lokacin da suke suna tare da tsaro ba su dame su ba shi yasa muke so a kawo shugabanni na gari da za su jajirce su yi wannan kokari shine abin da yake sa ga duk wannan abin da muke yi dan a kawo shugabanni masu manufa sabani su sa mutane akan tafarki. tun dai waɗannan malamai suka zaga sauran jami'o'i don gudanar da irin waɗannan lakcoci musamman ma ga matasa da ke sha'awar shugabanci nan gaba haruna biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kada dai kumanta za ku kama mu kai tsaye ko kuma bibiyar shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Haka zalika da ziyartar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da shirinmu na gaba. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce za ta gudanar da bincike akan zargin kisan wani babban basaraken fulani da ake zaton jami'an 'yan banga ne a yankin karamar hukumar mashegu tun da farko dai iyalan basaraken fulanin ne kuma sarkin garin adogon malam mai suna alhaji sa'idu abubakar suka yi korafin cewa shugaban karamar hukumar ta mashegu alhaji alhassan isa maza kuka ya tura jami'an 'yan bangan suka yi ma wannan basarake kisan gilla tare ma da wasu gwamman fulani na garin ado gwammalan bayan da wasu 'yan bindiga da ake zaton fulani ne sun aukawa masallata inda suka kashe guda goma sha takwas a garin maza kuka wato mahaifar shugaban karamar hukumar a cikin makon jiya abubakar sa'idu a dogon malam ɗa gashi marigayi alhaji sa'idun wato sarkin fulanin na garin adogon malam da ake zargin an yi kisan gillar ga abin da yake cewa yan banga na maza kuka da na kolho sun je sun yi mitin sun kira ciyaman na kansul alhaji alasan suka gaya mishi ga abin da ya faru a garin shi da dan uwan shi shi kuma ya ba su umarni duk inda bafilatani yake ko dan gari ko dan daji to su gama da shi kuma abun ya nuna gaskiyan abun da suka ji labari akai yanzu haka akwai hausawa da suka yi gudu daga gona sun zo sun same su sun ce su bar garin nan saboda ga yan banga can kan hanyar maza kuka suna kashe filani waɗanda suka haɗu da su kan hanya sannan akwai waɗanda suka fito ta hanyar sau ba sun zo tun ganganshi su yan bangan sun kashe mutum biyar maza uku da wata mata da goyo da kuma ciki suka kashe ta suka kuma jefa ta a rijiya da ita da diyarta sannan suka karaso nan garinmu da suka karaso nan garinmu suka zo suka iske wani bafilatani mai yin faci yana facin mashin a wani yaro da ake kiran shi siddi shi ma ya kawo a yi mishi facin mashin suna zuwa wajen da suka iske shi sai suka ce me yake wurin ya ce faci ya kawo sai ɗaya ya ce zo nan ya zo kusa da su sai suka fara bugun shi sai mai yin facin ya ce ta ai ba bahillacin daji ba ne shi ma sai suka farmi shi da bugu. to su ma dai waɗannan mazauna garin ne na adogon malam ga abin da suke cewa akan wannan al'amari. Alhaji Daga wani gari kenan. Adogo. To gaskiya Allah muna da matsalar tsaro gaskiya kuma abin da ya faru gare mu wallahi tallahi a yan banga ne ba wai magana barawo ba ne magana yan banga ne daga yan baya kuma yan bangan sun ka zama muna barayi yanzu me suke maku su yan banga dabbobin mu dauka suke mm. in sun haga mutum da sabon mashin dauka suka su je bakin daji su kashe shi sun kashe muku mutane yanzu sun kashe muna mutum ya haƙa ƙirga wallahi wallahi yanzu haka gawa na can zube cikin haki. yanzu kamar mutum nawa misali a wallahi mutum ya ma hidari tsakanina da Allah ba wani kokwanton komi bahillaci. suna na abokan jabi ladan adogon malam to abin da ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wani abu da ya faru adogon malam gaskiya tun da Allah ya kama adogon malam mutum fuskantar nuna a wa'in ba wanga lokaci ba to kuma gaskiya ya kashe gari adogon malam domin me sai dai ainihin farkon ainihin garin sarkin garin da aka kashe bakin cikin ainihin wanda kashe shi su sun kasan dalili amma mu muna zargi saboda an ce za a ba dagaci to kuma suna bakin cikin sun da hanyar suke bi domin su hana shi zama daga cin allah dai kone bai kaddara ba ta kokarin jin ta bakin shugabannin 'yan banga akan wannan al'amari ya ci tura. To sai dai shugaban karamar hukumar ta Mashegu Alhaji Alhassan Isa maza kuka da ake zargin suna samun daurin gindin shi akan wannan al'amari ya musanta wannan zargi inda ya ce ba 'yan banga ba ne suka yi ma wannan basaraki kisan gillan da ma sauran filanin na garin Adogon Malam. Da aka yi wannan abu na taka garin da kaina adogo na taka adogo da kai na na gangawakin da aka kashe shi da yake magana bai taka adogo ya gansu bai yana amfani da an ce ne shi abubakar da niji yake korafi cewa karama hukuma yana da hannu akan kisa gila da aka yi ma iyayen shi ya je ya duba gawakin ma ya taka garin da kanshi to ni na taka garin saboda in ga abin da ke faru a wannan garin bandit din ga babu uniform da ba su amfani da shi sukan amfani da uniform kala kala suna sana 'yan banga suna sana soja suna sana 'yan sanda to yanzu a kan labarin baka misali soja dan sanda suna karkashin shugaban kasa da mai girma gona ne to da suke shigo garuruwa suna banna da rigar soja da rigar dan sanda sai mu tuhumi gwamna ko shugaban kasa cewa su suka tura su a yi muna kisan gila ai idan muka yi wannan to ba mu musu adalci ba yanzu kana su yan bangan da ake zargi sun shiga a dogo sun yi wannan banna ba yan banga ba ne. sun sa kayan yan banga ne to lallai sun sa kayan yan banga ne saboda da muka je garin su suke gaya muna da cewa duk wanda suka shigo garin ga sun rufe fuskansu ba za ka gane kowaye ba amma riga banga suka sa to maka ku bai fuskan shi ayi bayan da za a ce dan banga ya shigo gari ya rufe fuska amma su sun ce ya rufe fuska a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce za ta kafa wani kwamiti domin gudanar da bincike akan wannan al'amari in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani wanda kuma shine shugaban wani kwamitin kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa. Kuma mai girma gabna ya sa kwamiti na bincike na musamman wanda yake za su je su binciko duk ra'ayoyin mutane zahiri menene ya faru da kowace kwarar da ake da su. Na'am shi wannan kwamiti uh, su a yan kwamitin karkashin wa ake? A'a ai za a kafa su ne ba wai kuma ordinary committee ba ne abin da ake kira panel of inquiry uh, domin hana sake aukuwa irin wannan da ya faru a da kuma waɗansu wurare. To amma kana gani uh, za a sa kwamitin nan cikin lokaci don shawo kan abin da ke faruwa don bayanan da muke samu har yanzu wutar nan bata kwanta ba a wannan wuri. Eh, to akwai jami'an tsaro in ka bincika an ajiye su a nan wuraren eh, da sauran wurare bai tsammanin ko ka ka bincika wurin ba na ji akwai masu tunanin eh, shi gwamna ko an ya ma san ainihin abin da ke faruwa musamman mashegu din nan da take karamar hukumar kane wasu na tunani ko kuma zargin kamar. ku kanku na kusa da shi ba ku gaya mishi gaskiyar abin da ke faruwa a wannan wuri me za ka ce ga masu irin wannan tunani ai <laughs> ban da abin da kake faɗa ba eh gaskiyar muna duban muna duban wannan ne kawai amma ina so son ƙara tabbatar maka cewa kwanakin baya ko kuma watanni da suka wuce an sha irin wannan artabo kuma zan baka karamin misali an shiga faji lokacin an shiga kiji an shiga nasarawar mulo 'yan ta'addar nan sun shiga wannan dazuzzukan nan suna ta cin karansu babba ka aka gama wayannan. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da ƙara tura jami'an tsaro a yankin domin dawo da doka. Kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Kuryas ya tabbatar. Masana harkokin tsaro dai na ganin lokaci yayi da hukumomin Najeriya za su dukufa wajen yaƙi da ɗaukar doka a hannu da ta zama ruwan dare a ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. ki zance na arado Allah da ka hai hasashe na ubangida na da za ka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na wanda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci da hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana gidana tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauce da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona ya mai gidana da za ka duba zance na wala ya Allah da ka cikan muradina ubangida na da za ka dauki zance na arado Allah da ka yi hasashe na zama bayi na ciki da ba shi turewa muna haka na mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa ƙasa zuciya tana kwawa Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. rahotanni sun ce wasu 'yan bindiga ciki har da 'yan kunar bakin wake sun kai farmaki kan wani babban asibitin soja a kabul a yau talata inda akalla mutane sha biyar suka mutu wasu da yawa kuma suka jakata amurka ta dakatar da damar ɗage biyan haraji kan kayayyakin da ƙasar habasha ke kaiwa ƙasar ta inda ta ambaci dalilan mummunan saba haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a yau talata masu kaɗa kuri'a suka yi zaben gwamna a jihohin amurka na virginia da new jersey zaɓuka biyu da ake sa ido a kansu gabanin zaben rabin wa'adi na 'yan majalisar dokoki da za a yi shekara mai zuwa Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe da safiyar ku karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam ni kuwa Yusuf Aliyu Harande da na ja ragamar shirin ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Peace salam.